iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta asabar goma sha takwas ga watan Ramadan. Hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wannan kuma ya yi daidai da bakwai a watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sarafai ne da ke kowa kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin mana cikin suratul za mu tashi aya ta ishirin da biyar kamar yadda za mu fi a bakin alarama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم تكلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا الله سبحانه وتعالى yana ba mu labari har yanzu dan kake da matakan annabi a alaihi salam Allah ke mimma fati'atihi saboda kuka da suke ta aikatawa na shirka da kuma yi wa annabi Nuhu izgiri a lokacin da Allah ya umarce shi na ya sassa jirgi zai ruwa yana cikin kai jirgin ruwa zo su same shi su ce yau matan ya koma kuma matsarsaki yau dama aukar da muke ɗan ma'amai ta bayyana kuna cewa nan bisa fako da kuke me za a yi da jirgin ruwa a bisa fako in ba mahaukaci ba

da kuma ruwa masu bugowa a cikin ƙasa su gaba da ambaliya ko ina. Aka yi wata shida haka ana wannan da ƙaddaman su aka halakar da kowa da kowa ba sai waɗanda a cikin jirgin annabi Nuhu kadai su ne suka tsira. Allah ya ce azaba da muka yi musu a nan duniya kenan a lahira kuma a wurin da yunara aka shigar da su wutar jahannama kuma a lahira a lokacin da Allah ya tashi azabtar da su a nan duniya kuma azaba da za a yi musu lahira ولم يجدوا لهم وتصاموا alfara wani mai taimaka mutu ba min dunin lahi bakin Allah. Inda sun dawo sun kuma ma Allah ne da su aka yi agaje su yi ke su. Amma ba su dawo suka bi Allah ba. Saboda ka babu wanda yake ije musu wannan azabar ta duniya ba zai talaka ba. وقال نوح a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma annabi Nuhu ya kai Nuhu ka sani fa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wayanda da ka samu sun imani sun karɓa kiran da kai to iya su annan babu waɗanda za su kuma yin imani kuma daga cikin mutanen ba amma dai ci gaba da wani to daga nan ne sai annabi nuhu kuma ya ga wayannan mutane sai sun kamo hannun yaransu ku zo su nuna suka ga annabi nuhu a alaihi salam ku ce kun ga wannan dattijan sai yi duk wa'azin ne yake kafa ku saurara ba ne ku karatu wakilcin da suke wa ‘ya'yansu kenan. Annabi wani ce to da haka ba kuma Allah ya halaka don kar su yi da fatar da waɗanda kuma da suka yi imani. Saboda ka dan sai addu'a. وقال له حسين ويتي ربي يا أبيدنا لا تذر على الأرض من الكافرين تجارا kada ka da yaran ko da mutum guda ne mazauni gida wannan arzi a farin kasar ka da muke wanda ba wanda ba ku yi ba ko wani wanda bai imani ba ya Allah ka halaka shi innaka annabi ya don kai ya Allah in da zarfun idan ya ne su muka yi tarwa ke tawa yanzu shi wani ibada ku za su tabbatar da bayan ga waɗanda da suka yi imani kasar da su za su sannan wala ya da su su ba su haifo wani ɗa illa fajirar fashe ya tsaurin kai fara mai yawan kayanci duk 'ya'yan da suke haifa ka ne. babu wani wanda ke da alamar karɓar musulunci da cikin saboda haka yake ya Allah zuwa hana gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da kullum nabiyyan da'awatun mustajab wa aqamtu da'awati شفاعة لأمتي يوم القيامة. أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قوة النبي. ينا يودع الدعاء وكان دميا إذا ربى قول الله. تيار تألا تودع الدعاء تولى ما كرهه. أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لنا أجل الدعاء A ranar alkiyama a roƙi Allah da ita. Da nema wa al'umma ta ceto ta Allah ranar alkiyama. Allah ka za mu cikin ceto a zai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Nuhu alaihi salam wa ka addu'a da yayi Allah ya karbe ta. A sanadiyya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka waɗannan al'umma. annabi Musa alaihi salam sai da yawa fir'auna da magoya bayan ya mugunya addu'a shekara arba'in da yin addu'ar na sai da ijaba. Allah ya haɗa ta fir'auna da sun magoya baya ne gaba ɗaya Wata zama annabawa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kiran al'umma a ƙasar ta'ifa ya ka turo na area boy suka ta jima suna mai a ture wasu suka yi mai zuba da

da bukatar ina so su haɗe ‘ya'ya waɗanda za su tafi musulunci. In su ba su musulunta ba, to za a samu ɗayan su tafi musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya roka cewa Allahumma da qaumi fa innahum la ya'lamun. cewa ya Allah ka shiryar da mutane na zuwa ga yin imani domin matsayi na an ba su sani ba inda sun san matsayi na da ba su yi a ture har suka shige ne da zuwa su suka yi rufi ba yasa Allah ce mai wada sofa yuti ka rabu ka fatar ba ranar alkiyama Allah zai baka duk abin da ka roƙa har sai ka ce ya Allah na yarda da wata abin da ka bani nan, sallallahu alaihi wasallam ya ce to in haka ne al'umma ta ko babu mutum guda da zai je jahannama ko yana cikin mai ina roƙo Allah Allah ya yi sai Allah ka sa mu cikin ceton manzo kallon da wasallam ranar alkiyama annabi Nuhu alaihi salam a ƙarshe wannan sura sai ya addu'a da neman rahama da gafara da duk da suka yi imani yace rabbi ya ubangiji na iskirle ka gafarta mini Alabar da na aikata wani zai ya kuma ga gafarta wa iyaye na su kuma ke suna cikin laifi. wajen da kada bai da kuma duk wanda ya shigo gida ya alhali yana mumini wajen mumini da wani mu'minan yadda maza da matansu su can baki ne da zuwa kada ka tsara musu komai ya Allah illa addu'a ta annabi Nuhu yake nan aka rufe wannan sura da ita Allah ta sa mu cikin addu'a da annabi Nuhu yayi da gafarta ma duk mu'minai maza da mata duk baki daya قال لما زيد رجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا ولن نشرك بربنا أحدا سورة الجن هذا سورة Allah ya yi mata suna da cewa Suran aljannu. Da labarin aljannu ne aka ambata a cikin wannan Sura. wannan sura makiyya ce an saukar da ita a yi hijira a jirgin sallar da sallar daga makka zuwa madina kuma wannan sura na da ayoyi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ishirin da takwas بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai sahaba mai jikai muke fara karanta wannan surar Allah ke kul ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wada ma al'ummarka kul ya ilayya an yi aike zuwa gare ni daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala annahu cewa zama'a nafarun min al-jinn wasu jama'a da cikin aljannu kun saurari karatuna faƙalu nan take sai suka ce inna lalle ne mu kamar na ƙur'anin adaba mun ji wani karatu ajaba mai ban mamaki mai ban sha'awa wannan karatun ya haɗin ila yana shiryar da mutum zuwa ga gaskiya su gane gaskiya in ya gane sai da dabara ta saura gari ko ya karɓi gaskiya ko ya ce karɓa ya dai gane gaskiya saboda ka mota fa amanna bihi mun imani da shi da walan yushrika bi na ahad ba mu kuma wa ubangijin mu kuma shirka daga yau sannan na hoki nan wani lokaci ne wannan abin ya faru a lokacin da aka aiko da sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rufe kofofin sama kaf aljannu suka yi dan suka yi dallo su je su saurari sakon da ubangiji zai ba mala'iku zuwa wurare daban-daban ba su aka ba sakon ba amma sai su je su yi zakar saurari su zo su kai ya samu bokaye an bokaye samu gaskiya guda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai ƙara ƙarya har ɗari tunda yayi abu guda an gano gaskiyan to duk abin da zai biyo baya duk karere ne kawai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su yi dambe da suka saba su je sama su sake saurare ina babu kofar gujewa suka ce to lalle wani abu babba ya faru yaya za a yi a za a yi Iblis shugaban aljannun gaba ɗaya ya ce to wasu ne gaba wasu su yamma wasu su kudu wasu arewa a je abinci ko a kan kasa mai ka faruwa daga suka faru lokacin abin da sallallahu alaihi wasallam yana wani wurin da ake ce mai zafiri suna sallar su bayan suna karatu a annabi na karanta suratul rahman suna isowa sai suka ji karatu a alƙur'ani sai suka tsaga ma hannu suka wa juna cewa fi shi sai suka ji suka tsaya suka yi ta saurare suka yi ta saurare suka yi ta saurare har san da nan ya gaba karatu suka ce to lalle ga abin da ya hana mu zuwa sama za sake saurare kamar yadda muka tsara saboda haka ba za mu koma nan take su kuka yi imani da abin da Qur'ani take karantarwa sun je kauya sun imani da Alƙur'ani. qurani da suka dawo ne suke wada ma mutane su su waɗanda suka fi wancan jiya suka ce mun ji karatun wani alƙur'ani wani littafi mai ban sha'awa kuma mai ban mamaki wanda ke shigar da mutane zuwa ga gane gaskiya saboda haka ba mu nan take ba mu yi imani kuma ba za mu kuma wa Allah shirka ba tare wannan lokaci suna bisa addini ya mudanci ne su waɗannan aljanu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an فلما حضروه قالوا أنفقوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Allah ce ka tuna lokacin da muka karkatar da wasu aljannu zuwa gare ka suna saurari alkur'ani lokacin da suka zo suka ji karatu suka ce an su maza ku yi da aka gama karatun wasu sai juya ila zuwa mutanen Mun fi da suna masu karni. Fahimtu ya koma na ajihu ina son ina da shagon, kuma ina min bada yunuka, to zan so kaɗe babai daidai ya fi idon haɓɓi wa ita ɓare da gosɗomin. Sufishe ya fi mutane mu, mun ce ta harsu wani littafin da aka daukar bayan ta al'adu ne ba. Ya fi idon hawan. yana shirya kuwa zuwa gaskiya yana kira zuwa gaskiya wai da tsarikin musafin yana kuma kira zuwa ga madaidaiciyar hanyar suka ce ya kamana ya kuma mutane mu ajibu da iya ta ku kasa mai kira zuwa ga addinin Allah wa aminu bihi kuma ku imani da shi idan kuka haka yaghfir lakum min dhunubikum sai ka fata ku wani abu daga cikin zunubanku ويجركم من عذاب الأليم ثم يسيرا تكون بعذاب من رأسيرا عنديا ولن أنزلون لنا لكن على لما لأن الإيمان وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس يكون الإنس على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه تعالى wannan na aljannun suka ce shi malalla ba ɗaukaki yanzu rabbina girma kai ta wuce iyaka da a jinjira mai mata ko kuma man ta kada sahibatan ai da ولا aure ba wala wala da ba da ta da ina ya wuce duk ɗaya halittu gaba ɗaya da shi ne iya da mallakar su kuma iya da a kamar yadda yahudu ke cewa uzairu dan Allah ne kiristoci su ce annabi isa ɗan Allah ne sai Allah ya mutu tambaya wannan ya kuna da wadan wadan da kullu ko sa'iba yaya za a yi a ce Allah ga shi yana da ɗa kuma amma kuma bai da mata Mashirakai kuma suka ce mala'iku biya mata ne kuma biyan Allah ne. amma abin mamakin dukkan su ba su ke ga matan Allah ba ko ya ya tafi safihuna kuma suka ce yadda lamarin yake waɗanda an jami'ai daga cikinmu sukan ce sukan yi wata magana shekaran ta ƙetare iyaka wallahi suna jina wa Allah siffar ta Allah ya ta. kamar yadda nake yahudu suke uzairu dan Allah nasara su ce masihu dan Allah mushrikan laraba su ma ce mala'iku ai iya Allah ne to wannan maganganu ne waɗanda suka rufe iyaka ko an na zanen nan kuka ce kuma mu lalle ne mun tabbata muna zaton cewa an lanta kula insu wal jinnu ala Allah kadiba kuna zaton cewa da mutane da aljannu duk ba za su yi karya su jingina wa Allah ba sai ga shi karya su ta bayyana sun kirkiro da sun jingina wa Allah wannan sai ga shi an san musu da karya وأنه كان رجال من الإنس kuma akwai wasu maza daga cikin mutane idan suka zo suka sauka a masauki suna matafiya maimakon su nemi tsari ga Allah da wannan masaukin da suka sauka na ya kare su daga bin ba abuci sharri a wannan masaukin ba da aljannu ne suke neman tsari يعوذون سنة نيما كري برجال من الجن da wasu maza daga cikin aljannu idan suka sauka a wuri sai su ce a ƙudu da sanyi da hadal wani min sun fa haɗe ƙauni su ce muna neman tsari ga shugaban wannan masauki da muka sauka daga jahilan mutane ne daga jahilan

surori guda biyu Allah ya saukar da neman da kawai kun kuru da fi fara kun kuru da rabbin nan. da yana neman kare da ubangijin da ke tsaro da tufafi ubangiji da ke tsirar da tsiro kuma yana neman kare da da ubangijin mutane tufafi da saboda haka neman kare ubangiji ya ke neman kare ba ta aljani ba ba ta wani ɗan adam ba babu mai iya tsare kai ne ba zai tsare wani masakin umarhaka ku aljannu ganin cewa ana neman tsari gare su saboda ka sai wannan abin ya ƙara musu girman kai da lalle ake muna da matsayi ba su karkatar suka zo suka imani ba sai suka yi girman kai daga nan sai Allah ya ce mana wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atha Allahu ahada cewa wa annahum aljannu suka ce ba julan su mutane ba su ma sun yi zato kamar zanantum kamar yadda ku aljannu kuka yi zato Allah ya ba'ata Allah ahada cewa duk wanda ya mutu ya mutu ne Allah zai canza kowa babu ranar alkiyama ba a tashi yadda da mun kike da wannan zato ashe kuma mutane suna da wannan da kuma amma kuma ke alkiyama tabbas ne don karatun nan da muka yi ya tabbata mana cewa za a yi tare da da mafi nan وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها علل السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا saurare kamar yadda muka tsara da muka yi niyya haka mai ya faru fa wajadna ha in muka samu ita saman muli'at an cike saman da wani abu farasan masu gadi masu gadin na kuma mala'iku ne shadidan karfafa wa ba, sannan kuma ba su rike da yula duk wanda ya je musu saurin kai to lallai ne yanzu suna bambance shi da jumlar ko ya agaji wanda a bai da wani jiki kar ku yadda wasu daga cikin masu sauraren karatu rige ku cikin makarantar salama sai aljannu ko da suka ce masahi, ya da muka samu saurare mutai mu sauraro ko da suka zo mala'iku kuma bai wuri abu ko masaka sun biya inda mala'iku ba su da jihar aljannun nan ba to lalle ne da ƙarna na faruwa kamin masu gane su zaburo ibanna ya riga ya wuce saboda haka ‘yan agaji wannan ayar ku take karantarwa kai ne ku tabbatar da kore ga sun shigo shigowa tsara wurin ɗalibai ta taso ba sahaba sai ko ga ‘yan agaji nan. Babu wata mai zuwa sahaba don wata mugunyar da wata mugunyar manufa, amma har ko da aka samu din da kore ne su, saboda ka an karya wannan lau. Yadda ya kamata masu gadi su rike kowa inda za a yi taro duk wani wanda zai zo da ta mummunan manufa to ko da fitowa ga masu gaji nan ko da aka dole yin kuma, a wannan manufa ce ya tasa mawurin da amma in ba haka ba me dasa wani mummuna abu sai ya zo ki dasa ina masu gadin wuri ba su nan ko da suka tahowa ba da ga an dalla abin da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya ce to masu gadi ba haka a daidai ku yi ba malaiku ga yadda Allah ya karantar da su sannan ya adadin musamman yan guda ka kure ta kamar da malaiku kare ta yi guda masu tsaurin ka in za su muku tsaurin kai ku shauka musu gudana don su cikakken da yau amma ta agaji babu ko juna da babu ko yan sanda da hannu ne saboda mai aka ce mai yan sanda yan sanda kalmacin da suka rikewa Na ka bi ka da lalama in ka bi to ni ke da in ka kiya kuma to a sa sassan nan abun ku maka kwauro da gwiwa sai ka koma na kwace kasa a ga tsawon kai kuma a saboda haka masu gadi da yan agaji wannan mataki ya kamata a ɗauka sannan abu na biyu ya kasance ba yan agaji ya zan suna da yawa suna da yawa suna da yawa na ga komanda ya agaji ya ne ko dalu yana kusa jiya ya agaji da suka turuwa sahaba fafi isa. a kawo ya agaji da yawa da yawa da yawa abinda Allah ya ce ne muni a malaiku sai da suka cika sararin sama da ba'i suna yi ya agaji ba gudanar sai da gudanar kan ba da sai suka yi Kuma ya agajin mace ya yi yawon asan sadaka na. Wani agaji suka yi ba. Ina biyar ta fi yin agaji a kawo agaji su san kansu ya agaji. Saboda ku haɗa ma kwamantan ku tsarin mana yin agaji. ولعت هرسا ولما هرسا كما شديدا ما تنكره sannan kuma da yi da rike da rukuna rike da makami sai suka ce wa an yakun na nasa udumin ha maƙa'ida da kan suka ce mun kasance a da can sahihin aiko a dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuna da ma mazaunai ke kan sama a zaune muke muna da kujera kan sama da akali saboda mai da sam'i domin za ta saurare da ake ba mala'iku su kai wurare daban-daban amma yanzu kan bayan aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa man yastami ana duk wanda je neman satar saurare a yanzu a wanda yake yake da hushi haban sai ko yuna. rasadan tana nan face da ya kunno kai ina da shi da yula da dare muna gani mu ga kamar tauraro ya tashi da wani wuri ya shin kai ne wani wuri aljani ne aka tsosa na yula aka ne shi ya saurin kai ba tauraro ne ka tashi wani wuri zuwa wani wuri ba mala'iki sai ya tsokano yula daga tauraro sai ke ji wannan aljani da ya samu wannan aljani shi nan an gama da shi ya ko an na da ne. Kuka ce daɗa mu kuma ba mu sani ba a shafin urida bi mantil arwi shi wani shafi ne aka nufi samu waɗanda abban kasa yasa aka hana mu je mu tsato sauraren da ban arada zikir ma'akubu da. ko wata shirya wata rahama da jinkai ne ubangijin su yake nufe su da shi abin da ba mu sani ba kenan ba san dalilin da yasa aka hana mu sauraren ba to rahama ce da kai Allah subhanahu wa ta'ala yake lafata su da shi ya sa aka rude ko kuwa bin kaba da aka ta zuwa turare Allah ce wa anna min nasalihin wa anna min nasalihin wa minna duna zalik سددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من الصالحون sukace lalle ne daga cikinmu akwai salihai masu tsoron Allah mu'minai ومن دون ذلك kuma da daga cikin mu aljanu akwai wadanda ba su da kai ba ba mu'minai ba ba musulmai ba kafirai ne kunna ita fidata, mun kasance jama'a muke qidada mabambanta kamar yadda mutane kake da mu'minai a kafirai kuma haka na aljanu akwai muhimmanci akwai kafiran saboda haka duk wanda ke niyya duk wani bokan da ke niyya yi wani baki aiki to da kafiran aljanu shi hada. hadawa don mu'minin aljanu ba su ba da hakan kai don aljanu da mu kamar yadda duk wani mu'minin kwarai ka sa haɗa kai da shi a cikin da ɗan wani mu'mini ba amma mumini ne fasiki to wannan shi zai ba ta hada kai a cikin samuwa su ma shi aljannu akwai haka an so rukiya sai shi wata suna ne cewa a shi musulmi ne zai to kai musulmi ne kai kuma zuwa ka tuba ya kuma ga musulmi ko ya kawo ga musulman da an gama shi da Allah shi ke zai ce to shi ke nan na fiya amma an zaka ne aljanni ne to zai zai ai ga Allah ne wannan mana tsari da kafiran mutane da kayan aljanna Allah ce wa anna zananna ai yanzu aljannun suna cewa mu mun tabbata Allah ya ujiza Allah al ardi za mu iya mu waye Allah a ban kasa ba ko abin da Allah ya ga dama to shi zai faru ba mu iya canza abin da Allah ya yi sannan ba mu iya yin kuma abin da Allah bai yi ba falan nu'jizahu kuma mun san ba za mu iya kuwaye Allah ba ba da kere ba kere mutum ina inda Allah bai iya kamo mutum musulmi nan aljannun ne ke waɗannan waɗannan mata su da guda Kuma ce ai tun da yau mun ji guda shari'a ga karatu alƙur'ani da muka yi mun wani damar da shari'a kuma amanna bihi mun daɗe da yi imani da kamar yi kumin da duk wanda ya imani da ubangiji dai, to fa za ya yaqafu basta sai gudun rakewa daga aikin alkhairin da yake aikatawa wala rahaqa ko kuma zanuji bai mai tsari ga laifin da bai aikata ba a'a Allah ba a bi kowa mai alkhairin da muka aikata kuna nan da Allah bai rage komai yau hukkan da muka yi kuma Allah bai muna kare in ma har ya yaƙi muna su ma aljannu suna da wannan imani shi ne suke tabbatarwa a cikin wata sura za ka wa suna da al-suratul jin to saboda lokaci za mu dasa aya a nan mu koma da tambayoyin mu masu muhimmanci mu za wasu za mu yi amsawa abin da makaranta daidai Allah ba mu gane da hikimi da ya faru a bayanin da dai Allah ya fi gini da ya yi kuskure cikin zukatan masu saurari kada mun je da taimakon marayu kada mun je da taimakon marayu to Allah ya saka mana da mafi alkhairi da masu sauraro baki daya Yohana yau da idan za a fara. Ana ramma don karta yana fara addu'a gabanin da kuma sauran jama'a da suke wannan wuri. dewa kuma sun ma sauran wasu addu'o neman addu'a a kan bukatoci daban-daban Allah ya biya. To kai wata tambaya ne. Kafin mu je ka tambayoyin da Allah ramar zai karanta a wata tambaya wanda ta yi gayo. Wasu bayan Allah ke ce ce ku ce tsakanin ko sallar da aka cikin dubu karɓar ko ba karɓar bara cikin duhu ba an kai sallah ba cikin haske ba da babu ruwan Allah haske da duhu da kai gare shi kamar yadda aka samu abinci in cikin haske ne a ci in duhu ne ma a nan guda abincin ya yi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba salloli na dare a cikin ku. Tunda masallaci ne bai tuna a akwai ba. Sabai suna ba da labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ware sallar su bani. Tun da kudowa alfihiri. amma ta hanyar gama sallar subahi kowa ya san wani an dama rawa ne a hauli garin ku ka hanyar lokacin da aka fara gidan cikin duhu ba wanda ya san wanda an dama gare ba wanda ya san wanda a hauli gare Ina da kuna tsaye cikin kafa kun gyara yi kauni da na aisha tana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar nafila a cikin ɗakin sa kuma cikin duhu tana kwance ta kitta gaba gare in zai yi sujada zai zaki kafa ta sai ta jaye kafa ta yi sujada iya gama sujada ta sai ta miƙe kawo hunta kace a wannan lokacin dakunan iyali annabi sallallahu alaihi wasallam su tara babu wanda aka yi kila amma mu yanzu kuka talauci mu kai ba da fitillu iri-iri daban-daban rashin duk mai ba ta samu ba zai ta sha baki in ko ga hasken nan ne ba ta jaye hasken da nan kuma dai da labari har yanzu ana komawa da dola kowane lokaci ya zama haske ta to ba hasken sarari ba hasken zuciya Allah ke ba ruwa ne da hasken ɗaki eh, me a cikin zuciya ke ko haske Fasken nan da kike so ki gani cikin daki to shi Allah cikin zuciyar ki shiga so ki ga wannan haske ne a cikin daki ki ba Allah ya mu dace da alheri Allah rama mu da tambayoyi to akwai wata tambaya nan za mu fara da ita ta ce mana Allah ya halarce ta da zuciya da kafuwa wani lokaci tana yi wa mahaifiyarta kafuwa da zuciya har ya kai tana da gida sai bayan irin minti talatin sannan da dawo kuma tana da dama daga baya ƙarshe mahaifiyar ta ce ba ta zama da ita ko lahira ka da Allah ya haɗa amma ta ce ba na Allah mahaifiyar yanzu haka tana nan wajen tafiya akai roƙa ga malam ya roƙa maka mahaifiyar nan ta mata ta dawo gida ba ta fita ta da ba. Bayan mahaifiyar ta ce kai mata magana ma za ta samu matsala da shi. Tana da malam ya roƙa domin mahaifiyar ta yafe mata. ga wanda aka yi tambaya saboda ita hajiya kuma abin da Allah ke da bukata kenan idan mutum ya yi laifi ya kuma shi da cewa eh ya yi laifi sannan kuma yi nemi yafiya saboda haka ya an kai wutar ta ke. don mu wanga kani ke na ku bi mu da dajeri ne aka tsaye ya gyara da ba ku kawai su su gyara da sai ana karatu shi ne na sai ana karatu su kuma da su gyara haka tahowa ta yanzu lokacin karatu ne kamar magana. Ni ne na ce in yadda ni babu lokacin da zai kowa yi tsere lokacin karatu. Domin ta kuma babu wanda zai gyara wannan inda zai shi tana cikin da na kuma kowa da irin halaye da ɗabi'u da Allah ta halitta ta tabbata lallai tana da zuciya kuma tana da kafuwa saboda haka inna shi zan hakuri da ita sannan ka lallafawa muna roƙon ki inna ki ya mata da yin da sannan kuma ki koma gida yadda sai da na sani in ke maki tausaya mata ita ta tausaya miki barin gida da ke kika kika koma wurin da ke yi mata zafi ba saboda haka don Allah ya haƙuri shi na koma gida kuma ku ta haƙuri da juna ya iya ta amma ta da gaba yi nan ba su sai ta haƙuri da ita ba to sannan kuma ni na tabbata dai ba za mu samu matsala da ke ba don ke ce duk wanda aka ce ce ji kuma kada dace an samu matsala baya kuri ya ne ya kai hikima kwarai da gaske na kima mana shi roƙon mata nasta da yi hakuri muna sa da insha Allah wasu ma'ina za ta yi hakuri Allah shi ba su hakuri ya ba ta kuma shi kara mata Ba ta samun dace da alzai mu da rahama mutum ya tambaya ta biyu ta ce mana ana biyar da azumi na shekara biyu kuma yanzu ba ta yin azumin saboda rashin lafiya sai wani malami ya ce mata duk lokacin da aka sha ruwa da ciya amma ita ma yan mata abinci ake yi wannan yaya za ka wannan matsala ta ta faru irin wannan matsalar lokacin masu Allah sallallahu alaihi wasallam wani magidanci ne ana cikin azumi daidai kwanci aure da matafi hankali ne ya tashi ya sheka ya ke wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi na halaka na halaka na halaka ita faruwa ta halaka ya ce kwanciyar aure ne da matata kuma za mu cikin azumi annabi ya tafi ce kana da koyon da za ka yanta ya ce ba ni da ya ce kana iya azumi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har sittin ya ce ba iyawa azumi guda ke nan ga shi bari ya lai hakuri ba ina da azumi na sassan yace kana da abinci da za ka fiye da miskini sassan yace a tafi ba ni da yace to zauna yana zaune ya sai da abinci an kawo ba a nabi sallallahu mai wasallam Wata wani abincin ta, abincin na iya jin mai kafara annabi ne to ga shi ka je ka ji da kafara sai ta ga kai ji da annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam wada ma tun cikin madina ba wanda ke da talauci abincin da sai dai ni shi ba zai kai ba wani ba ce to sai ka ji ka ji da iyalinka kafara kenan ba ka ce suwa kuma ya fi kowa cancanta wannan da yake bai zai ci da iyali an yi zama ba a ke ba a ba da babu ba ka ce a bai to a bai in babu kuwa to sai a hakuri saboda haka ya bar mana Allah wannan abin haka mai ta ci gaba ran da Allah ya kore mata abin da za ta iska wancan gonon da suka gabata da hikima kuma da bai kore mata ba kuma Allah zai kama ta da abin da ba Allah ya sauka sannan tambaya ɗaya da ta rage iya ta ce mana idan mutum ya rasa raka a farko ta sallar isha ta inda ranka zai karanta fatiha ne kaɗai zai karanta sura da fatiha ne saboda a ce ta farko ko ko zai karanta fatiha ne kaɗai saboda sura ce ta ƙarshe. Su iyaye mata da yan uwa mata hukuncin da ke da sabani tsakanin malamai dole a yi bayani shi kowa ya nufi matsayin shi Sallar isha'i sai sun ce liman ko kan shi ta wurin da aka biyu suka yi turi. Ya ce da miji na raka a ta ko. An gama sallolin gaba ɗaya an sallame malamai suna da ra'ayi guda biyu wata ke ni wata rasa a kamar ita ke sallah ita kadai a tare da liman ba saboda ka raka da take ko liman ita raka da farko da shi haka yi ta biyu haka yi ta uku shi liman ya zama saboda ka ita sama raka da ta hudu a ta hudu kuwa ga isha'in wato da ake karatu kuma fatiha ya ke karanta an gane wannan ku ra'ayin wasu malamai ke cewa raka'a nan ta jirgin da ta ko liman na yi wannan a ce kina sai kafara harama kuma ga a ta farko a ta kafara harama za ka yi ta farko ita gare ta liman ya raka a sai ta biyu ta uku ita a ta biyu gare ta liman ya raka a sai ta hudu ita a ta uku gare ta to ya san sallami sauran da raka a ta hudu raka a ta hudu bai sha kuma ta dace a sassaki kuma wani a ta yi karantawa wasu malamai suka ce a yadda liman ya karatu ga raka'a nan ta farko bayyane da fatiha da sura to kowa ya sallame ita ma da za ta ranka ita za ta haka nan za ta an gane ko da haka da liman ya sallame wannan da raka a guda da sallar shakin in ki tashi ki karatu bayyane fatiha da kuma sura ki sallame yawanci yadda muka saba ne ko yawanci masu bin mashi yadda aka saba shi sai da aka saba nan ba nata? ba saboda aka ra'ayoyin da guda biyu kina da damar ɗaukar duk wanda kike da damar cikin wanda kika yi rikewa kika ki je kuma ki don da kai an gane ku to Allah za mu dace da alkhairi a karanta tambaya guda ne sai mu to sai mai tambaya ta gaba ta ce mana yarinya ce baban ta yi mata yankin sallah ita ma ta yi mata a gamba amma ba ka da kuɗin yanke a tamfan na yarinya da ta ce mata sai ta cuta cikin kuɗin mahaifinka ta bayar da ɗauke a tamfan da ta ce ma ba na ko ta yi laifi

ko uba ya sani ko uba kan ya sani shi ya ka kuɗi ya ba inna inna inna ya ne ya kira ga kuɗin ɗinkin wanci saboda haka duk yadda ta yi in dai ya ne na aka wa ɗinki da a ke cikin abin da uba ya bayar al'ada mai ita wanda ta bayar da aika ba inda inda ya ne a mafi shi ke aka wa ɗinki eh, kuma ka ne ne daidai ko ba ba shi zai je so ban biya sai kunkunan sallah ke uwa ke za ki wannan tsakanin ki saboda ka duk yadda ya kasar ba ya ka dai ki zai da mai wani abin da ka ba su wa yari ya kunti da wanda ka ba su wa shi ma da wanda na ba su eh, in da ko mai ka kaza bai yi ba na ci ba cikin kuɗin kaza ne kaza in ka faɗa mai ma ba ta faɗa mai ba ba sai dai shi ke da tun da ke a kawai abu da ke shi a ba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 ana amsa mana wannan azumi sallolin mu na farin da ana amsa sallolin lafiya ana amsa sadakokin da muke ya Allah ka ka farkofi mu ka sadaka Allah ya mana bukatun duniya rabbal alamin ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan gari sarfato a cikin jihar sarfato a kuma duk inda musulmi suke a Najeriya da kuma duk duniya Allah ka ba da zaman lafiya rabbal alamin musulmi da cikin tashin hankali Allah ka ba mu zaman lafiya ولم يأتي ذاك عنك ومن لا فيها